الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام a yau muna sha tara ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar ashirin da tara ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka alhamdulillah idan ba mu manta ba muna cikin suratul ma'ida aya na 107 ko aya na 106 ayan da muka karanta bayanin da ubangiji ya yi a kan wanda ya bar wasiya ko akan wanda mutuwa ya zo masa yana halin tafiya sai ya bar wasiya dangane da abin da yake hannunsa na dukiyansa wanda za a mayar ga magadansa wanda hakan ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani musulmi da ya hada tafiya da wasu kiristoci guda biyu tamimu dari da adiyu bunu badda da ya bar musu amana ya bar musu ajiya ya bar musu wasiya na kayan da ya tafi da shi na fatauci akan su dawo da shi gurin iyalansa sai suka rage wani abu bayan sun rage wani abu sun zo gaban manzan Allah annabi ya saka su sun yi rantsuwa akan abin da suka yi gaskiya ne kuma ba su ɓoye shaida ba in sun ɓoye to sun zama cikin masu laifi daga baya aka zo aka yi bincike bincike bincike sai aka samu wani kwano na azurfa wanda iyalan wannan mamaci suka ce lallai wannan kwanon azurfan na ɗan uwansu ne wanda ya yi wa fati aka tambayi wanda aka ganshi da kwanon azurfan a ina ka samu sai ya ce ga wanda suka sayar masa nan sai su ma manzan Allah ya ce to su wanda suka zo suka ce wannan abin na dan uwansu ne su ma su zo su yi rantsuwa shine muka karanta fa in usira fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma min allazina istahaqqa alaihim alawlayani fa yuqsimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima wa ma atadaina inna idhal lamin zalimin idan aka binciko aka samu lallai waɗannan da aka bar musu wasici din sun ci amana sun yi ha'inci sun cancanci laifin da suka ce ba su aikata ba to za a samu mutum guda biyu daga iyalan mamacin wanda ya bar wasiyar da su tsaya a gurin da su ma suka tsaya bayan sallar la'asar sai su rantse da Allah ma'ana wanda da su zo su yi rantsuwan suna daga cikin wanda suke kusa da mamacin wanda suka fi kusa min ta haƙa alaihimul awlayan ma'ana wanda suka zama aula bil mayyit kenan fa yuqsimani billahi su zo su rantse da Allah la a haƙƙo min hima. wallahi abinda muka kawo na shaida ya fi cancanta da zamowa gaskiya akan shaidan da suka bayar wa ta daina inna izan lamina zalimin ba mu ƙetare iyaka ba idan kuma mun ƙetare iyaka muna cikin <coughs> azzalumai to za mu tashi a aya na 107 kenan bismillah bismillahir rahmanir rahim ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يتي ذلك أدنى wannan abin da Allah ya tsara yadda za a yi na kafa shaidu shine abin da ya fi kusa an yi a tubi shahadati alawar shiha su zo su tabbatar da shaida a yadda take ba tare da sun canja ta ba au ya kafu ko su ji tsoron an turar da aimanun a mayar da rantsuwa ba da aimanihin bayan rantsuwansu ma'ana wasu su zo su ma su tsaya su rantse su ƙaryata su a kan cewa abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne su kunyata asirinsu ya tono wattaqullaha ma'u ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kiyaye daga saɓon Allah ku ji abin da Allah ke faɗa muku wallahu la ya hadil qaumal fasiqin Allah ba ya shiryar da fasikai azzalumai wanda suke cin haƙƙin mutane wanda suke saɓa ma umarnin Allah suke keta alfarman ubangiji kuma suke zalintan tsakaninsu wannan duka allah ubangiji ya saukar da wannan ayoyi domin masalihul ibad masalihi na zamantakewa mutane allah bai yadda mutane suna cutan ana zama na cuta da ha'inci a tsakani ba wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun Allah ya hana kar ku ci dukiyanku a tsakaninku da ƙarya da cuta da coge da ha'inci in wani abu ma ya taso na rashin jituwa <clears throat> to a koma zuwa ga alƙali a karanta almudda'i wanda ya kai ƙara ya karanto george ɗinsa almudda'a wanda aka kira shi shi ma ya zo ya kare kansa a alaihi abinda aka yi a ƙaran akai shi ma a zo a yi ardinsa domin a samu maslaha abinda Allah yake so shine mutane su zauna a cikin gaskiya a koda yaushe akwai hadisin manzan Allah wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kuka kawo min alƙalanci gurina na yi hukunci a cikin hukuncin na ɗauki abin da ba na wani ba na ba ma wani sabila da shi wani ya fi kawo hujjoji bayyanannu to wanda na bashi ya san cewa wuta na bashi ba wai ya yi nasara ba ne ana yawan kafa hujja da wannan hadisin domin a nuni zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin hukunci ne da mabayyanin abin da ya bayyana na magana. duk yadda aka yi abin da aka fito shi tsarin alkalanci shine abin da aka faɗa a bayyane kawai ba a yin hukunci da abin da yake boye yau ko abu ne wanda ka san shi ƙarara aka kawo alkalanci gabanka ka san ga mai gaskiya nan ka san ga mara gaskiya nan amma mara gaskiya ya kawo hujjoji <clears throat> ya tsayar da bayyana wanda a bayyane shi wancan da kake ganin mai gaskiya ne bai kawo wannan hujjan ba to ba za ka yi hukunci da cewa ai na san wancan mai gaskiya ne ba zai yi haka ba dole za ka bi abin da ya bayyana maka ne umarna an kuma bi zawahiri wallahu ya tawalla sara'i an yi umarni mu yi amfani da abin da ya bayyana a fili Allah shi ne zai jibanci abin da yake boye saboda haka duk Allah yana kawo wannan sabila da mu guji cutar da junanmu maulana sheikh ahmadu tijani yana ce manubtuliya bi hatki huquqil insaniyyati ubtuliya bi hatki hukukin rububiyya duk wanda kaga yana cutan mutane yana zalintan mutane to za ka samu alakansa da ubangiji ma ba alaka bane mai kyau yana keta alfarman ubangiji baya biyayya ma ubangiji baya hannuwa da hannun ubangiji saboda haka abin da yake bayyane na kyawawan halaye shine abin da ya zamanto mahmud wanda kowa yana burin ya ce an mu'amalance shi da haka dan haka shi ma ya yi ƙoƙari ya mu'amalanci mutane da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce albirru husnul hulki wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali a alaihin nas a wani ruwayan wata raddada bihi sadruka shi nagarta ne kyawawan halaye abin da yake fili ba wani munafurci ba wani boye-boye a fili yake kowa kuma yana son a mu'amalance shi da kyawawan aiki amma wal ismu shi laifi ma haka fi nafsika abinda yake kake kokwantansa yake kai komo a ranka wanda kai kanka baka san a maka irin wannan mu'amala kai kanka baka san a gane kana irin wannan ɗabi'a wakarita an yattali a alaihin nasi a ranka ba ka san mutane su tsinkaya su gane cewa kana aikata wannan aiki shine al'isu saboda haka duk Allah mu yi kokari mu gyara mu'amalan mu da Allah mu gyara mu'amalan mu da mutane wallahi babu wata mu'amala da Allah da za su zama ta kyautata wanda mutum zai zama tsakaninsa da mutane babu kyakkyawan zamantakewa ya cutar da makwabcinsa a gida ya cutar da makwabcinsa a kasuwa ya zazzagi mutane ya ci naman su yayi manci. sannan wai yana sallah yana azumi yana ibada don haka shi mai tsoron Allah ne wallahi wannan tsoron Allah ba za ta tsayu ba ba za ta tawwaba ba babu wannan wa iza hallatil hidayatu qalban nashidat fil ibadatil a'dahu idan mutum shiryayye ne to wallahi hatta a mu'amalansa zaka gane mutumin kirki ne kuma manzan Allah ya gama magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi malamai da yawa sun yi magana suka ce a karkashin wannan hadisin wallahi da mutane za su yi amfani da wannan hadisin kadai da duk duniya kowa ya zauna lafiya ba mai cutan wani saboda shi ma ba so a cuce shi ba mai yin zina da yar wani saboda shi ma ba son a yi zina da yarsa ba mai zagin wani saboda shi ma ba so a zage shi ba mai tona asirin wani saboda shi ma yana son Allah ya rufa masa asiri ba wanda zai ki kyautata wa mutane sabila da shi ma yana son mutane su kyautata masa kana son a baka kai ma ka ba wa mutane kana son a daraja ka kai ma ka daraja mutane kana son a faɗi kyakkyawan magana a kanka kai ma ka faɗi kyakkyawan magana a kan mutane masalun bi mislin misali da misali gwargwadon abin da ma'ana ka auna wa mutane da irin yadda kake so mutane su auna maka wannan shine alkiyamul insaniya wannan shine koyarwar manzon Allah wannan kuma bai takaita akan iya musulmi ba har wanda ba musulmi ba ana kiran ka zuwa ga idan za ka yi mu'amala da shi to ka darje wajen kyakkyawan alaka. ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ce ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasama Allah laka takun agnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahbib lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce abu guda biyar abu guda abu guda hudu ka kiyaye abin da Allah ya hana sai ka zamanto kai ne mafi ibada Allah ya hana na bari Allah ya ce na yi ka yarda da abin da Allah ya baka sai ka zama mafi wadata ka kyautata wa makwabcinka sai ka zama mumini ka so wa mutane abin da kake so ma kanka sai ka zama musulmi a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idmanuli sittan admunu lakumul janna ku lamunce mun abu guda shida ni kuma na muku alkawari in kun lamunce mun zan lamunce muku aljanna sahabai suka ce menene annabi ya ce isdaqu iza haddastum in za ku yi magana ku yi gaskiya aufu iza wa'attum ku cika alkawari in kun ɗauka wa'addu iza atumintum ku ba da amana idan an aminta da ku wahfazu aidikum ku kiyaye hannayenku wa furujakum ku kiyaye farjinku wa lisanakum kuma ku kiyaye harcenku idan mutum ya kiyaye waɗannan abu guda shida manzon Allah ya ce ni kuma na masa lamanan aljanna na bashi aljanna in ji manzon Allah to wannan halaye da Allah kar mu zama mahrumin daga kyawawan halaye duk da cewa annasu ma'adin mutane kamar ma'adani ne kowa kullu ina'in yandahu bima fihi kowani ƙwarya yana zubar da abin da yake cikinsa ne wani zaka ga ya tasirantu da ɗabi'un nagarta saboda iyayensa mutanen kirki ne wani kuma za ka ga sabila da daga yadda ya fito da ka ga ɗabi'un shi ba mai kyau ba ne amma dole ya yi mujahada ya yi ƙoƙarin ya yi faɗa da kansa domin ya ƙawwama kansa ya zamanto mutum mai kyau kamar yadda Allah yake son ya gan shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake son ya gan shi Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u kuma ku ji abin da Allah yake faɗa muku wallahu la yahdil qaumal fasiqin Allah ubangiji ba ya san. wato waɗanda suka zama fasikai Allah ubangiji ya kiyaye mu na'am يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل to kun ji da Allah ya ce ku ji tsoronsa kuma ku kiyaye dokokinsa ya kawo wannan hukunci na barin wasiya da shaidu da da su tsaya wanda aka ba su wasicin da tsaidun da da su tsaya a ɓangaren wanda ya bar wasicin to Allah yana ba da wani tsawatarwa mai zafi wannan tsawatarwa ne yau mai jima'ullahu rusla hmm. ku tuna da ranar alkiyama ran da Allah zai tara manzanni gaba ɗaya fa ƙulu sai Allah ya ce wa manzanni ma za ujibtum me aka amsa muku da na aike ku zuwa ga al'ummanku qalu la ilma lana sadila da rudewa na ganin girman jalalan ubangiji sai su ce ya Allah ba mu da ilimi a gaban iliminka ba mu san me za mu ce ba ya Allah la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibu duk abinda mutane suka yi kasani duk abinda ya kasani aka ce wannan aya wato Allah Ubangiji zai faɗi haka ne bayan an kawo wutan nama an jawo ta da sarƙa an kawo ta tana ci tana taghayyus tana fitar da zafir kowa ya ruɗe ranar alkiyama don an ce har annabawa akan gwiwoyinsu da su gugurfa na sabila da tsoron Allah kawai Allah zai shekara sama da dubu ɗari bai saurari bayi ba bai kalli bayi ba yana cikin fishi wutan jahannama ma a kamo ta da zobunanta tana tartsatsi tana watsauta tana numfashin wuta mala'iku su gagara rike ta ta kwace ta biyo halittu za ta kone su aka ce saboda manzan Allah wutan za ta ki kona bayi ba dan manzan Allah ba da kowa ya kone ina wanda ya ce baya neman taimakon manzan Allah ai ka taɓe kayi asara taimakon annabi kan ai duniya kafa ɗan ba ne ai ai a lahira ne ake neman taimakon annabi ma da kabari ma sai an haɗa da manzan Allah a duniya da kace baka neman taimakonsa sai ka bar masa addininsa a ni ba na neman taimakonsa don haka ba ruwana da hadisansa ba ruwana da maganganunsa ni kawai Allah na rike shikenan in an shiga kabari an ce maka waye shi sai ka ce a wanda ba na neman taimakonsa ne ranan alkiyama in an tashi ana tafiyan neman taimako gurin annabawa sai ka ce a ah, kar kuje kar kuje kar kuje kuje gurin Allah kuje gurin Allah saboda haka ranan alkiyama idan an zo da jahannama aka ce tana tartsatsin wuta ah, yadda yake cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace inna jahannama iza ji abiha zafirat zafratan in an zo da ita ranar alkiyama za ta yi gunji za ta yi ruri fala yabqa biyun wala siddiqun illa jasa ala rukbatayhi ba wani annabi ko siddiki sai ya fadi akan gwiwoyinsa ya sunkuya sabila da girman Allah da tsoron Allah يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ranan da uwa za ta jefar da ɗanta ta yage shi ta gudu ranan da za ka gama tanka yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi uwanka za ka ganta ka gudu ka batta kana ta kanka kowa yana ta kanta annabawa ma annabawa ma za su dudurgusa ne akan gwiwoyinsu su sun kuyar da kansu sai Allah ya musu wannan tambayan yau mai jima'ullahu rusla ranar da Allah zai tada manzanni ya tara su fa sai ce ma za ujibtum me aka amsa muku da su kuka yi kira ƙalu sai su ce la ilma lana ya Allah ana sai su rude sabila da tsoron ubangiji Allah ba mu sani ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibu da kasan komai kuma babu abin da ya buya maka a karkashin wannan ayan na la ilma lana ma za ujibtun cewa da annabawa da su yi la ilma lana malamai sun yi sabani karkashin wannan la ilma lana din wasu sai suka ce la ilma lana bi baɗini ma ajaba bihi umamuna ba mu san abin da yake ɓoye na abin da al'ummanmu suka amsa mana ba wanda dai suka amsa a bayyane mun san a bayyane amma abin da yake ɓoye mu ba mu sani ba ya Allah kai ka sani shine ma'anar la ilma lana ba ma'ana ba wai da su ce ma Allah ba mu sani ba bayan sun sani ba haka bane la ilma lana illa ma allamtana su kuma suka ce a'a ma'anansa shine kamar faɗin annabi adam ce faɗin annabi Allah subhanahu wa ta'ala ga mala'iku an bi uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim to cewa da dasi la ilma lana ma'ana Allah ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu amma Abdullah ibn Abbas ya ce la ilma lana illa ilmun anta a'lamu bihi minna ba mu da wani ilimi sai ilimin da kai Allah ka fi mu sanin abin don haka duk abin da damu ce ka sani tun da kai ne wanda ya san abin da yake ɓoye a sararin sama ya san abin da yake ɓoye a cikin ƙasa kuma ba wani abin da zai ɓuya masa ya alamu tala a yuni wato fisido wasu kuma suka ce wallahi ɗimau cewa annabawa da su yi sabila da jalalan ubangiji da girman Allah shi kamar yadda yake cikin ingantaccen hadisin abu huraira ranar alkiyama kowace al'umma za ta watse ta dare ta yi gurin annabinta tana neman annabinta ya kawo mata dauki hmm. kowane annabi yana ce wallahi ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba nafsi nafsi wallahi a ce to a zo a bibiya a haɗa kai a zo a zo gurin annabawa annabi adam kai ne babanmu kai ne wanda allah ubangiji ya zaɓe ka ka kai mana ɗauki gurin Allah Allah bai dubi bayi ba a yi mana sakamako kowa ya je masaukinsa annabi adam ya ce ina rabbi kad bal yau yawma ghadaban mislahu qattu Allah ya yi fishi fishin da bai taɓa yi ba kuma ba zai taɓa irinsa ba har abada ba zan iya tunkaran Allah ba ya hane ni kar na ci dan itacen aljanna wani itace a aljanna na ci itacen aka ku je gaba a zo gurin annabi nuhu ya nuhu kai ne mursalin wanda Allah ya turo ka ya baka jirgin ruwa ka tseratar da mutane ya zaɓe ka inna Allah astafa adama wa nuhan kuma kai ne na najiyullah ka nema mana taimako a gurin Allah wannan bala'i da al'umma suke ciki annabi nuhu ma ya maimaita irin abin da adam ya faɗa ya ce wallahi Allah ya haifi da ni ba zan iya tunkaran Allah ba ni da na yi addu'a na ce a halakar da mutanen duniya gaba ɗaya rabbi la tazar alal ardi minal kafirin da yara yau kuma idan na ce ma Allah ya ji kan wani anyam Allah ba zai tuhume ni ba sai to mu je gurin Ibrahim abul anbiya ya Ibrahim kai ne uban annabawa kai ne khalilur rahman kai ne wanda Allah ya kashe ya mayar da wuta ta zama bardan wa salaman kai ne kaza kai ne kaza ga nema mana taimako a gurin Allah bala'i ya kai bala'i a saka ma kowa kowa ya je masaukinsa annabi ibrahim ya ce ni ba zan iya tunkaran allah ba yau na yi kaza na yi kaza na yi kaza a taho gurin annabi musa annabi musa ma ya faɗi irin abin da 'yan uwansa suka faɗa a zo gurin annabi isa annabi isa ba dai ambaci wani laifi ba sai dai kawai ya ce ni da aka ce min ɗan allah me zan iya tunkaran Allah na ce masa za mu karanta ayan a gaba wanda Allah Ubangiji zai tsayar da annabi izan a gaban farfajiyan kiyama yana tambayinsa kai ka ce wa mutanenka su rike ka Allah da kai da gyatumanka Maryam har ya ce in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub to daga ƙarshe dai sai a dire a ce to ku je gurin manzon Allah ku je gurin annabi Allah ya yi haka ne dan ka sani dan kar a zo bayan annabi ya yi ceton ka ce to ai mushadi wannan ba wani abu bane ai ai da annabi ne shi ai zai iya ceton ai shi manzo ne sai Allah ce to a zaga wajen duk wani manzo mai daraja a zaga gurin duk wani wanda yake da kusanci da Allah a nema he ya gagara sai a zo gurin wanda ya isa ya iya yi sai ya gagara sai a zo wajen mai gaba daya wanda daga shi kawai alkadiyatu hasima an gama al'amarin kawai ana fada wa manzan Allah mun zo kaza kaza kaza kaza kai ne shugaban 'ya'yan adam kai ne mai tutan godiya kai ne mai kaza annabi sai sun kuyi da kansa kasa sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyan Allah bai ce komai ba sun koyar da kai zai sai yayi sujada ya kama kirari ma Allah yana faɗan maganganu na yabon Allah wani maganan da wani halitta bai taɓa yin kirari ma Allah da irin wannan maganan ba shi ma sai a lokacin ake masa ilhamin wannan maganganu Allah sai ce daga kanka yau ba ranar sujada bane daga kanka irfa wannan shekaru dubbai da Allah yake fushi to fushin ya kare annabi na ya mun sujada ya kusance ni da aka irfa ra'sak daga kanka sal tu'da roƙi a baka washfa'atu shaffa nemi ceton wanda kake so a baka cetonsa dama mun maka alkawarin inna la nusi uka fi ummatika ba za mu saba maka cikin al'ummanka ba don haka sai yadda ka ce a yi magana ya kare to nan ne fa da a yi ceton farko fa annabawan ma daga nan da su samu shiga fa kowa sai ya samu shiga cikin wannan cetan ta farko ta makamul mahmud wa minan laili fatahajjat bi nafilatan a sa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda kowa ya shigo wannan ceton har annabawa wallahi har mala'iku sai sun shigo mala'ikun da la sunan allaha ma amarahu dan fishin Allah ran nan la tubiki wala tazar babu wadda ta bashi kowa yana cikin dar dar dar dar annabi ne kawai dai zo ya yaye mayafin kawai a ceci mutane a kai su a ceci mutane a kai su a ceci mutane a kai su a bayar a bayar a bayar a bayar sai jahannama ta yi complain yau ma na kululu jahannama halim talati fata kulu halmin mazid a ce jahannama ya yi dai kin samu kwastoma ta ce to ni dai ina neman kari saboda manzan Allah duk ya kwashe al'umman ya kwashe jama'an ya kai su aljanna amma mun muna fatan mu zama muna cikin ɗiban fari muna baya baya ga manzan Allah ai dama akwai na yan rakiyarsa ko shehu yana cewa walimla wa izzul abdi izzu malikihi fa tawu yaminil kauni kaunu abdan musawwada ai bawa yana bugan kirji ne da ubangidansa mu kuma ubangidanmu gaba ɗaya shine wane muhammadun rasulullah wanda muke neman taimakonsa shine wane muhammadun rasulullah wanda muke neman cetonsa shine wane muhammadun wanda muka rike ba mu da kowa sai shi shine wane wa hasha ya rasulallah tarda wa fina azabu yu'azzabu aw yusabu kyakkyawan zaton mu gare ka ya shi shine ba za ka bari a azabtar da mu ba kuma ba za ka bari a bakanta mana rai ba sabila da kai ne annabin mu mun rike ka ya rasulallah mun rike ka ya rasulallah to wannan kenan a ah, to sai aka ce Allah ubangiji wannan wato akwai inzari mai ƙarfi a cikinsa da tsoratarwa dangane da alkiyama yau mai jima'ul jima'ullahu rusula fai Kulu ma za ujibtu ranar da Allah zai tara manzanni ya ce me aka amsa muku Kalu za su ce la ilma lana ba mu sani ba ya Allah ba mu da wani ilimi ya Allah kai ne masani ya Allah innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu da ka san komai ba abin da ya buya maka aka ce ranar alkiyama akwai mutanen da kun san annabi zai je ya yi tanti a alkausara da shi da ahlul baiti jikokinsa da 'ya'yansa da ƙurba makusanta annabi yana nan duk wanda aka ba shi tiketin aljanna to sai ya zo ya sha alkausaran nan hmm. idan ya sha alkausaran nan ne to ya samu tabbatuwan zai shiga aljanna an masa stamping alkausarar nan kuma tana da ƙwarya ƙwarya sun fi yawan taurarin sama kuma duk wanda ya sha alkausara ba zai sake jin kishi ba har abada kishi ya ƙare ba maganan kishi daga nan kishi ya ƙare ba maganan kishi to ranar alkiyama annabi yana tsaye a alkausara wasu da su zo jama'a gungu wanda ana ganin muminai ne mutanen kirki ne ko malamai ne suna zuwa kawai sai annabi ya ga ana koransu da bulala mala'iku suna kada su ce ku watsi ku bar nan ku bar nan manzon Allah sai ya ce ah, waɗannan kan ba jama'a na bane ba al'umma na bane sai a ce ya rasulullahi la tadri ma ahdasu ba ka san me suka yi a bayanka ba sai a kore su malamai sun yi maganganu akan wannan da yawa saboda bayan manzon Allah akwai wanda suka yi ridda suka bar musulunci jama'a wasu da yawa kusan 70% ko 60% sun yi ta sun yi ta ridda wasu suka yi ridda suka ce sun bar musulunci wasu suka ce su dai ba za su ba da zakka ba tunda manzon Allah bayi nan wasu kuma shikenan dai to aka ce ire-iren waɗannan ne manzon Allah yake ishara amma kuma wanda ake maganan a cikin maganan akwai ibhami don haka babu wanda zai yi tasirihi ya ce wane ne ko wane ne ko wane ne sabanin wasu dajjalai da suke kiran sahabban manzan Allah zababbu wanda suka fi kusa da manzan Allah su shigar da su cikin wannan sinifin sabila da son zuciya da kekashewan zuciya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu to wannan Allah ubangiji yana gargaɗi ne ga kowa da kowa ya ji tsoron Allah Allah ubangiji ya ce za a tambayi kowa falanas alannan lazina ursila ilaihim walanas alannan mursalin za mu tambayi mutane kuma manzannin ma za mu tambaye su kowa sai an tambaye shi Allah zai kawo annabawa ce ku zo ku faɗa kun isar su ce Allah mun isar jama'ansu sai su ce a'a mu ba su isar mana ba ba su zo mana ba ba su faɗa mana ba <laughs> Allah sai tambayi annabawa ce to mutanen ku sun ce ba ku faɗa musu ba kun san Allah yana da ikon kiyama tana tsayawa dan wuta a yi da shi wuta dan aljanna a yi da shi aljanna ba sai an tsaya wani hisabi ko isra'i ko a baka ka a dama ko a auna aikinka a ga wanne yafi duk Allah ya san aikin kowa ba abin da ya buya ma Allah Allah ya san dan wuta kuma ya san wutan zai je ya san aljanna ya san amma Allah ya tsayar da wannan dabdalar ta kiyama ne domin a samu ceton manzan Allah na farko domin kuma Allah ya tabbatar da shi adalci ne wato shi mai jin kai ne mai rahma ne mai tausayi ne kuma mai adalci ne ba ya zalinta bayinsa ya haramta zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ni ba na zalunci kuma ni ma na hana ku zalunci don haka kada ku yi zalunci to don haka ranar kiyama duk annabawa za a zo a tara zuwa ce to kowa ya zo ya faɗi ya isar wannan ya ce ni dai na isar jama'ansa su ce mu dai ba a isar mana ba kowa jama'ansa su karyata ah Allah sai ya dawo kan annabawan ya ce to me zai tabbatar da cewa kun isar sai su ce to Allah ka dai cika annabtan ka da annabi Muhammad kuma ka bashi duk abin da ka ba mu don haka annabi da jama'ansa su da su mana shaida kawai su ne kawai da su mana shaida su ne alfaisalul fariq shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ummatan wasatan ku ne al'umman da za ku zo ku shaida ma annabawa ce to ina al'umman annabi insha Allah sai mu ce ga mu ce to fir'auna dai ya ce bai san Musa ba kuma Musa bai faɗa masa komai ba ce to Allah kuma kai ka faɗa wa annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alƙur'ani da ka turo shi da shi ka faɗa masa a ciki izhab anta izhabanta waahu kabi'a ya ci wa la taniya fi zikiri izhaba ila fir'auna innahu daga faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaksha qala rabbana inna nakafu an yafruda alaina ko innana nakhafu an yafruda alaina aw yatghi ko qala la takafa innani ma'akum asma'u wa فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك salamun ala man ittaba al huda Allah kai ka faɗa mana ai fir'auna ya karyata fa kazzaba wa asa summa adbara yas'a fa hashara wa qala ana rabbukumul a'la fa akaza kullahu nakala al akhirati wal ula Allah kai ka faɗi wannan dan haka fir'auna an tura masa Musa ƙarya yake yi to kaji fir'auna wannan qur'ani ne da na saukar wanda ba ƙarya bane to daga karshe bayan an gama ba da shaida sai kuma annabi ya zo ya rufe shaida sai a ɗinke magana kawai annabi yana zuwa sai a ɗinke magana fa kaifa iza ji ina min kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala haula shahida yaya kake ji ya rasulullah idan muka zo kowace al'umma ta zo da annabinta aka yi alƙalanci daga ƙarshe kuma kai da ka zo kai shaida na ƙarshe sabila da kai ne a adalul adilina kana yin shaida magana ya kare kawai aka ce annabi ya taba faɗa masa sahabinsa abdullahi ibn mas'ud yace ka karanta min qur'ani sai yace a aqra'u alayka alquran wa ilayka unzila zan karanta maka qur'ani kuma mu aka saukar yaya zan yi in yi wannan su'ul adabi manzo Allah sai yace kai dai ka karanta min ina son na ji daga wajen wanda ba ni ba sai ya karanta ba annabi suratul nisa sai da ya zo wajen fa kaifa iza ji ina min kulli ummatin bi shahidin waji ina bika ala haula shaida yana waiwayawa sai ya ga idon annabi na zubar da kwallo annabi yana hawaye yana ce kafaka kafaka ya isa ka haka ya yi haka ya yi haka ya yi haka Allah ya kara mana san annabi yau mai jima Allahu rusula ranar da Allah zai tara manzanni fa kulu ma za ujibtum sai ce me aka ansa muku qalu da su ce la ilma lana ya Allah ba mu da wani ilimi wato mu din nan a gaban ilimin ka ba mu san komai ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibu da babu wani abun da ya buya maka na'am إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يا أورد دم علم برهام أدوان دا دامو مسكينا الله يسا زوا وتشكرا يداو أما سيين واتو سبيلا دوان واتو كراء ديكي فيكي منا إذا مفادا أكوية أمريا أبن سيابي هكذا يديفا Allah ya saka da alkhairi is qala Allah ya Isa ibn Maryama uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika is ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa is allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa is takhluqu min ad-dini ka hay'ati at-tayri bi izni fatanfukhu fiha فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين آه الله يتي إذ قال الله يا إيسى lokacin da Allah tuna ya Rasulallah a nan wajen ana nufin uzkur ka tuna ya Rasulallah malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba shi labari ne na wanda ya san labarin sai a ce masa kawai tuna ya rasulullah ka tuna ya rasulullah isqalallahu ya isa lokacin da Allah ya ce ya kai isa na maryam uzkur ni'mati alaik ka tuna da ni'iman da na maka da kyautan da na maka wa ala walidatika da kai da mahaifiyarka maryam iz ayyatuka bi ruhil qudus lokacin da na karfafe ka da ruhin tsarki mala'ika jibril tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kana magana da mutane a zanin goyo kuma kana magana da mutane bayan ka girma ka zama gwarzo wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa mina wa mina salihin me yake fada wa mutane a zanin goyon me yake fada musu bayan ya zama kahalan din yana ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya haka yake faɗa ran da aka ya fara zuwa duniya abin da ya fara buɗe baki da shi kenan inni abdullahi dama kaman ya san da a zo a ce shi Allah ne to abin da ya fara buɗe baki da shi shine inni abdullahi ni fa bawan Allah ne atani alkitab wa ja'alani nabiyya tukallimun nasa tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kana magana da mutane a zanin goyo lokacin da mahaifiyarka Maryam ta taho tare da kai bayan ta haife ka tana damuwa tana bakin ciki tana ce ya ni mitu kabla haza wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na mutu ina ma na mutu kafin yau ni me zan ce wa mutane na na je wa mutane na da ɗa kuma sun san ban yi aure ba me za su ce kenan me zai faru Allah ubangiji ya mata irshadi ya ce ga abin da dake yi in kin je ki faɗa musu faƙuli inni nazartu fa in ma tara yanna min albashari ahdan faƙuli in ni nazartu lir rahmani sauman falan ukallima yawma insiya in kika je kika haɗu da wani to ki ce masa na yi bakacen azumi yau ba magana ba zan yi magana komai ba Allah ne ya mata wannan ishara to lokacin da Allah ubangiji ya ce na karfafe ka da ruhul qudus ran tsarki ruhin tsarki mala'ika jibrilu kana magana da mutane fil mahdi a zanin goyo wa kahlan bayan ka girma ka zama gwarzo kana yin magana da su da abin da Allah ya turo ka da shi wa iz tukal kitaba lokacin da na sanar da kai littafi wal hikmata na sanar da kai hikma wat taurata wal injila na sanar da kai at-taura wanda aka bai annabi Musa sannan kai kuma na baka linjila wa istakhluqu min ad-dini sannan na karfafe ka da khawariqul ada na mu'jizozi masu ban mamaki da ka halitta ka gina ka hay'ati dairi ka gina tsuntsu wato ka gina tabo ka gina tsuntsu da shi bi izni da izni na fatanfuku fihi ka hura shi fatakunu ta'iran bi iznillah ko fatakunu dairan bi iznillah sai ta zama tsuntsu da izinin Allah ko sai su zama tsuntsaye da izinin Allah wa tubri'ul akmaha kana warkar da makafi al'akma shine wanda aka haife shi baya gani gaba ɗaya da makanta aka haife shi al'a'ama shi kuma shine wanda aka haife shi da wato wanda ya samu cutar makanta bayan ya an haife shi da idansa to ka san cutar makanta wanda bai warkuwa ba a iya warkar da shi shine a haifi mutum da makanta to annabi isa yana warkar da wanda ma kwata-kwata idan su bai taba budewa ba an haife su ma babu idon gaba daya ul akmaha wal abrasa kana warkar da kutare warkar da kuturu ma abu ne mai wahala sabila da wato sai dai kawai a kone gurin cutan ta bar tafiya amma wato shi wannan yatsun ba za su sake tsirowa ba to amma annabi isa duka yana warkarwa wa istukhrijul mauta bi izni lokacin da kake fitar da matattu daga kabarinsu da izini na ka rayar da matattu su tashi wa iska faftu bani isra'ila anka ka tuna lokacin da na tunkuɗe banu isra'il na tunkuɗe yahudawa na hana musu su iso kanka is ji'tahum bil bayyinat lokacin da ka zo musu da ayoyi da mu'jizozi fa qala allazina kafaru minhum kafirai daga cikin yahudawa sai suka ce in hada illa sihirun mubin wannan abin da isa din yake yi ba wani abu bane sihiri ne bayyananne a wannan aya Allah ubangiji ya wato bayyana abin da ya yi kyauta da shi ma annabi isa alaihi salam kuma allah ya jero waɗannan abubuwa ne sabila da akwai wani tambayan da allah zai yi ma annabi isa a gaba sai aka fara ambaton wani shashi idan ba mu manta ba mun karanta makamantan waɗannan ayoyin a suratu ali imran kuma mun fassara su Allah Ubangiji zai tambayi annabi Isa ka tuna da ni'imomin da na maka mana ka tuna da ni'iman da na yi wa mahaifiyanka mahaifiyanka tun tana karama na mata kyaututtuka kyaututtukan ta zama waliyiya wanda a zamaninta inda da akwai annabawa da jibrilu yana zuwa gurinta duk rana sai ya kawo mata abubuwan aljanna tun daga duniya Allah yake kullama da kala alaiha زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب lokacin da annabi zakariya ya shiga gurinta zai kai mata abinci sai ya samu abinci daban-daban wanda babu nau'o'in sama a wani lokacin an kakkawo mata ce daga Allah ne wannan to ka tuna da ni'iman da na muka da kai da mahaifiyanka na yi wa mahaifiyanka babban kyauta ba tare da ta yi aure ba na saka wani ruhi a cikinta wannan ruhi shine kai ta aifo ka kuma a ran da ta aifo ka tukallimun nasa fil mahdi kana magana da mutane tun a zanin goyo lokacin da ta yi nuni da kaifa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan qala abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu wa barran bi walidati wa lam alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma zalika isa maryam wannan duk Allah ya maka wannan wa iz allamtuka alkitaba lokacin da ka tuna yadda na sanar da kai littafi wal hikmata da hikima wa taurata na sanar da kai attawa wal injila da injila wa istakhluqu min at-tin kana halittawa daga tabo ka hay'ati at wani sura kaman kamannin tsuntsu bi izni da izini na fatanfuku fihi sai ka hura shi fatakunu ta'iran bi iznillah ko fatakunu ta'iran sai ta zama tsuntsu da iznin Allah ko fatakunu tsairan bi izni wa tubri'ul akma kana warkar da makafi wal abrasa da kutare bi izni da izni na istakhrijul mauta kana fitar da matattu daga kabarin su bi izini da izni ya rayar da matattu da yawa sun taba zuwa ma suka ce masa su ba za su yadda ba sai ya raya musu sam dan annabi nuhu shekaru fa dubbai ka sama da shekara dubu bakwai wai sai an raya musu sam dan annabi nuhu ya kuma rayar da sam aka je kabarin sam dan annabi nuhu ya kira sunansa ya yi addu'o'i ya saka dama idan zai ya addu'a a tada macece sai ya saka wani mayafi na fata ya rufe jikinsa da fata ya faɗi ya yi magiya ma Allah in ya yi magiya ma Allah shikenan sai Allah ubangiji ya ya warkar da makafi ko ya tayar da macece ko makamancinsa ya yi addu'a sam ya taso ka sai ya tambayi sam ya ce ah yaya na ga kanka da furfura a zamanin ku akwai furfura ne ai furfura ya fara a zamanin annabi ibrahim ne sai ce a ah, ai wannan kiran da na ji kamun na zaci kiyama ne ta tsaya dan Allah ya ce yau man yaji alil wuldanu shi ba rana ne wanda yara da ka gansu da furfura to na razana ne na zaci kiyama ce ta tsaya wa istuhil mauta bi izni wa iska faftu bani isra'ila anka ka tuna lokacin da na tunkuɗe banu isra'il ga barin cutar da kai yahudawa da suka zo za su kace ka isji ta bi ayatin izji'tahum bil bayyinati lokacin da ka zo musu da hujjoji fa qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin sai kafirai a cikin su suka ce wannan ba wani abu bane sihiri ne mabayani za mu tsaya anan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kusure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzon Allah albarkan annabi Muhammad za mu karanta tambayoyi ya tambayan na cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam fatan mala ya sharuwa lafiya Allah ya kara soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tambaya na ita ce na'am garin mu ba sa daukan azumi sai sun ga wata ni kuma da naji an ce an ga wata sai in dauka eh. sai mahaifiyar mahaifiyata sai ta ce ba zan ajiye azumi ba ko da an ce an ga wata hmm. sai dai in ajiye tare da su ko da hakan zai sa in yi azumi 31 haka ne shin zan ajiye ko kuma zan yi mata biyayya ko da zan yi 31 to azumi dai bayan shi azumi akan ɗauka ne bayan sanarwa da ya fito daga gurin shugaba da kuma tabbacin gani misali idan shugaba ya sanar da cewa an ga wata to kowa da kowa zai ɗauki azumi sabila da shi ne mas'ul kan wannan al'umma saboda haka idan bincikensa ya ba da tabbacin an ga wata to za a ɗauki azumi idan kuma bincikensa bai tabbatar maka da cewa an ga wata ba amma kai ka ga watan da idonka to azumi ta hau kanka kai za ka ɗauki azumi ka gane ko ko kuma ka ga adilai guda biyu wanda suka tabbatar maka da sun ga wata kuma ka yarda da su adilai ne to za ka ɗauki azumi abinka idan aka je sauke azumi wannan kuma ranan da ya zamanto ranan wato ranan shan ruwa ne sai ka sha ruwa abinka duk da cewa akwai hadisin manzon Allah da ya ce wato ranar ɗaukan azuminku wato guda ɗaya ne ko kuma menene hadisin yake cewa wato wato yawmu fitrikum wani hadisi dai mai kama da wato manzon Allah yana cewa ranar ku da ranar shan ruwan ku kamar ma'ana ajiyewa ajiye tare sannan kuma ɗauka ma a ɗauka tare amma dai malamai sun yi bayanai dangane da wanda shi ya ga watan da idonsa ko ya ga waɗanda suka ga watan da idonsu to idan ka ɗauki azumi bisa sanarwa na shugaba ba ka da damuwan cewa za a tuhume ka akan me yasa baka gani da idanka ba sabida da akwai shugabanci a musulunci kuma wannan shugabancin yana nan kuma Allah ya ce mu bi shugabanninmu ko ba haka ba mu bi shugabanninmu yawwa to idan aka sauke azumi ita kuma ka ta ce a'a sai dai ka jira kar ka sauki azumi ka ci gaba da yi to ai in da ka sha ruwa ba za ta san da ka sha ba da ta sani ne da ta ɗaure ka ne a ɗaki da ta ɗaure ka ne a ƙafanta, dole dai za ta barka sai ka sha ruwa abin ka yi ɗumurkin ka in ka shigo sai ka ɗan hura bakin ka ya ɗan ya ɗan bubbushe kawai ta ce maka sai ka ce ai azumin nan tana duka ma yau saboda kada ka jefa ta cikin wani damuwa ta zo ku samu wani husuma da ita an gane ko wallahu a'lam na'am wannan yace assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya wa alaikum assalam Allah ya ji kan magabatan malam yayi musu rama amin sai malam tambaya ta yi ce ana cewa idan aka yi saukan alkur'ani ba a yi mishi yanka ba yana samun matsala shin yanka idan mutum ya yi saukan alkur'ani dole ne ko kuma ba dole ba ne ina yau malam fata alkhairi daga kasan ana cewa daban haka ne daban abinda ake cewa suna da yawa wanda kuma ba haka ba ne kawai abubuwa ne mutane suka sassaka shi kuma suka wajabta ma kansu wanda ba Allah ubangiji bai wajabta musu ba idan mutum ya sauke alkur'ani ya yi ibada ne in yana da ikon yin sadaka ya yi in baya da iko saukan ƙur'anin da ya yi ita ɗin ma sadaka ne an gane ko amma ba wai dole ba ne kawai duk lokacin da aka sauke ƙur'ani sai an yi sadaka amma dai ana son abubuwa na kyautatawa ya biyo bayan alkhairin saukan alkur'ani kyautata wa mabukata da sauransu sabila da duka yakan daɗa jawo wato haɓaka na aikin mutum da kuma karɓuwan aikin mutum a gurin allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan ba dole ba ne duk lokacin da aka yi sauka sai an yi yanka ko a ce an zubar da jini babu babu wannan gaskiya ban san wannan ba gaskiya sai dai idan mutum yana da dama ya yi kuma ba dole sai ya ta'allaka shi da saukan saboda wato wato wato saboda saukan ne dole sai ya yi yankan ba ba sai ya ta'allaka shi da shi ba wannan abu ne wanda za ka kawo shi wanda babu shi babu shi idan kana da iko ka yi idan baka da iko ba dole sai ka yi baka bayar da abin da Allah ya baka liyo yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah an gane ko wallahu a'lam na'am wannan yace Allah ya kara wa lafiya da basira da tsawon kwana malam tambaya na ita ce menene hukuncin mutumin da in ana sallah raka'an farko suke zama za ka ga sun zauna sai su tashi wasu ma hadda yin kabbara sannan kuma idan an yi zaman tayya sai su yi kabbara menene hukuncin wannan to gaskiya ina tsamman kamar yadda nake fahimtar tambayarsa yana magana ne akan jalasatul istiraha shi jalasatul istiraha gaskiya guraben da aka samu jalasatul istiraha ba tun gurabe ba ne kuma mu anan muna mazhaban imamu malik ne kuma bisa abinda mutanen madina suke yi a zamanin imamu malik da abinda aka samu babu wannan zaman istiraha din zaman hutun babu shi kuma an yi maganganu akan shi wannan zaman hutun an karɓa ne ta layi ɗaya ma'ana ta waje ɗaya fito hadisin shi kuma wanda aka samu hadisin daga gurinsa ya zo ne a lokacin wato karshe-karshen rayuwar manzan Allah a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya yakan sa ya yi jinkiri haka wajen tasowa don haka babu wato gaskiya babu jalasatul istiraha musamman a mazhaban imamu malik mu mun dogara da wannan dan mu mun kai mu kafa hujja da mazhaban imamu malik a ko'ina hujja ne a gurin mu har ranar alkiyama imamu malik mu hujja ne a gurin mu hujja a gurin mu don su masu kokarin su ce a bar imamu malik ko a bar takalidin mazhaba ko a bar rike mazhaba lokaci guda ne da suke so su hana ka bin fahimtar imamu malik to su kuma suna kiran ka zo ka fahimci addini a irin nasu fahimta ko ka ce imamu malik da ya ce kaza a bar maganansa shi ba manzo ba ne kai ka fahimci kaza a hadisi kaza shi imamu malik din bai san wannan bai san hadisin ba ne da kai da shi fahimtar wa za mu ɗauka an yi ittifaƙi mazhaban imamu malik ita ce mafi ingancin mazhabobi gaba ɗaya babu wata mazhaba mafi inganci kamar mazhaban imamu malik ba kuma an ce imamu malik ma'asumi ba ne shi ne mai shahararren ibaran nan na kullum minna ya ukhazu minhu wa yuraddu illa sahibu hazal qabr kowa ana maganar sa a ajiye sai ma abocin wannan kabarin amma imamu malik ya shige wanda za yi garan babu da shi kawai ka ce wai wai a bar maganin imamu malik ba a turo maka imamu malik ba wannan alama ne na jahilci bayan jahilci alama ne na rashin imani bayan rashin imani alama ne na mutum yana kiran mutane su bi shi kuma su bar bin magabata tunda shi imamu malik din shi salaf ne a lokaci guda kana ce ku salafiya ne ku kuna fahimtan addini bisa fahimtan salaf to shi imamu malik din ba salaf ba ne salaf ne shi ma don haka ni ma da ce na fahimci fahimtar imamu malik ina kan mazhaban imamu malik to idan za a ɗauki irin fahimtar ka ga salafancin kan to ni ma ba salafan ne kenan sabila da malik din salaf ne shi ma Allah ya kyauta sabida haka abin da ya shafi shi zama sannan kuma inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi liman dan ai koyi da shi ne kana bin liman liman baya jalasatul istiraha me ya kai kai jalasatul istiraha baya yi liman ya miƙe yana tsaye yana karatu kai kuma ka zauna kana kana kana wani abu wanda wanda in aka ce ka kawo cikakken dalilin da za ka gamsar da kanka akan wannan abun shi addini fa ba wai burgewa bane dan ni na gama su jalasatul istirahan da yawa kaman kwalisa suke yi da shi ko wani yanga ne ko wani rigima ne a sallah ko menene ni ban gane ba Allah ya kyauta Allah ya kyauta na'am wannan ya ce Allah ya ƙara kusanci ga shugaba sallallahu alaihi wasallam amin malam na kasance ni ma abocin sauraron yabon manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam in har ban ji ba sai na ji bana jin daɗi hmm. sai kuma mutane da yawa suna ce min in daina wai ba kyau Shi ne ke neman ƙarin bayani to wannan ba sai an maka baka ansa ba wanda zai ce ka bar jin yabon manzon Allah har sai an faɗa maka dalilin jin yabon manzon Allah gaba ɗaya ma addini yabon manzon Allah ne addini ma in babu manzan Allah ma babu addinin ma musuluncin ma in ba manzan Allah ba musuluncin duka qur'ani yaban manzan Allah ne mai san kar a bi manzan Allah sai ya je ya goge qur'ani sahabbai sun yabi manzan Allah tabi'ai sun yabi manzan Allah tabi'u tabi'ina sun yabi manzan Allah saboda haka ka ci gaba jin yaban manzan Allah shine mafi girman ibada alfazazi ya ce madihu nabiyillahi azkata abudin lima hadha min fadlin wa fakhrin wa su'udadin amma ashara man yadunu lahu bi ta ta'alau fa indilin nabiyyi muhammadin madihun ka kama khama'il tullace to mu anan muke yaban manzan Allah ne mafi cikan ibada ba wani abin da ya fi yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafi girman ibada sai dai kuma mutum ya nisanta kansa daga waɗanda suna yaban manzan Allah suna abubuwa wanda manzan Allah bai ce haka ba kuma wanda suna yaban manzan Allah ba tare da sun je sun ilimantu akan waye manzan Allah kuma yaya ake yaban manzan Allah ba sun sun je suna sake kalmomi suna sauka akan layi suna maganganu na babatu suna maganganun da idan manzan Allah yana yana raye ko idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su dai tsawatar ya ce a bar irin waɗannan maganganun sabila da ba koyarwar manzan Allah bane to waɗannan kasi waɗannan kasidun ba laifi bane mutum ya guji jin waɗannan kasidun mu dai muna nasiha duk wanda zai yaba bi manzan Allah to ya zamo ya yi karatu ya san alkur'ani gwargwado ya san hadisai gwargwado ya san magabata yaya suka yi bi manzan Allah gwargwado ba kawai a titi ka ga wani yana yi ka ara ka yafa ma kanka ba ba kawai daɗi kawai kai kana son ka zama sayyadi mai yabo ba dole kawai sai ka mayar da kanka wani wato wani wata shaksiya ma'arufa ba tare da ka san yadda ake yi ba dole mutum ya je ya kiyaye menene alfazari ya ce zinil qawla in hawalta madha muhammadin fafi kulli kaulin mustahilun wa jaizu duk maganan da zaka faɗa wa manzan Allah ka auna akwai maganan da ta koru ka faɗa wa manzan Allah akwai maganan da ta halatta ka faɗa wa manzan Allah saboda haka ya kamata ka san mustahili ya kamata ka san ja'izi ya kamata ka san wajibi a haƙƙin manzan Allah kafin ka zo kuma su ma gwanayen da suka yi bi manzan Allah bayan fa sun yabi manzon Allah magiya suke yi suna ba da haƙuri ma Allah su ce mu farawan kanmu ne ya ɗibe mu in min yi su'ul adabi ma a mana afuwa uzran ilaika rasulullahi in kasartu fi wasafi fa inna jamalakum jamalakum lan yusafa a yi haƙuri ya rasulullahi abinda muka faɗa in mun takaita wallahi mun san ba za mu iya ba walau anna kullal alamin ta'allafu ala madhi lam yablighu ba'da wajibi duk duniya kowa in zai rubutu ba zai kai abinda manzon Allah yake kai na matsayi da daraja ba to muna roƙon Allah ya ƙara mana sansa Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma ru'yatahu wa amitna ala sunnatihi warzuqna ittiba'ahu ya rabbal alamin ya rahmatallahi inni khaifun wajilu ya ni'matallahi inni muflisun ani wa laysa li amalun alqal alima bihi siwa mahabbatuhu al-uzma wa imani wa kun amani min sharri al-hayati wa min sharri al-mamati wa min ihraqi jismani wa kun ginaya allazi ma ba'dahu falasun wa kun fakaki min aglali isyani tahiyatu samadil maula wa rahmatuhu برحمته ما جنت الورك في أوراق أقساني عليك يا أروة الوسقى ويا سند الأوفاء وممده روحي وريحاني الله بيا من بقاتم الله يسكى متكين أمين تتنسى الله يسكى متكين زاب أبنسى الله يتوسى يا منا Allah ya saukar mana rahaman sa da jin kansa a mu Najeriya Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya a mu Najeriya duk fitintunu Allah ya kawar Allah ya haɗa kan al'umman manzan Allah Allah ya haɗa kan al'umman manzan Allah Allah ya haɗa kan al'umman manzan Allah duk wanda suke son su kawo fitina cikin da'iran al'umman manzan Allah Allah ka watsa su Allah kar ka nuna musu abin da idan su zai sanyaya da wannan makirci da suke bin musulunci da shi albarkan manzan Allah duk wanda suke ba da taimako cikin gudanar da wannan karatuttuka Allah ya san su Allah ya saka musu Allah ubangiji ya ba mu kowa abin da yake nema maulan mu Sheikh Tahiru Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana